الحمد لله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى مجد السلام عليكم ورحمة الله barkan da a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da shida da watan goma da karata da zuzu da ɗaya da ana sun yi a a ashirin wato ga watan bakwai watan rabu kenan a inda shekara a dubu daya da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina don ci gaba da karatu da tafi a jirka bulugul maram min adillatul akab bayan dogon lokaci da ita samu ne karatu ya saboda dalilan da ke riga sun kai ina muku fatan alheri ina fatan kowa na lafiya za mu tashi kitabul jinayat haka ne ko kitabul jinayat عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه ملئ كتاب الجنايات الجنايات جمع لي كلمة الجناية إذا أنت جناية أشري أنت التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا yin ta'addanci gaban jikin wani irin ta'addancin da zai haifar da kisafi ko ya haifar da diya ina ba ta wani ta hanyar da zai haifar da imma dai imma kuma biya kaga wanda ya kace wani duka ganganci ne hukunta sa ikati idan kuma yan uwan waɗanda aka kace suka ce sun to a lokacin a wajen biya ikati sai ya yi ne sai ya bada biya to dukkan laifin da ke daukan ɗaya daga cikin al'amuran nan guda biyu imma ikati yamma kuma addiya to wannan shi ake kira da suna aljinaya jam'in sa shine jinaya da haka laifukan da zamu lissafa a cikin wannan babi gurgurdan yadda hadisi za su bayar da haske laifuka ne irin waɗanda ake yi kisasi ko kuma garabiya ya fara daga hadisin farko cikin babin عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل له امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة عبد الله بن مسعود يقول من الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي باش هلتا جنن مسلم مسلمي باش هلتا جنن مسلم مسلمي وتوصفق دم امرئ مسلم zubar da jinin mutum musulmi wanda yake shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ba shi halatta ya zubar da jininsa illa bi inda da baya sai da tsaya daga cikin al'amura guda abu na farko as-sayyid az-zani sayyid az wanda ya taɓa yin aure idan yayi zina lafazin as-sayyid na nufin namijin da ya taɓa yin aure ha kuma lafazin as-sayyid na nufin matar da ta taɓa yin aure wato lafazin shi baya takaituwa akan namiji kaɗai ko kan mace kadai in da an ce a sayyid ya ta kuma ya ta ilimi ina ba dan fahimta wan nafsi bin nafs ko kuma rai yayin da yake wani rai na uku wa tarihi li dinihi al-mufariq lil jama'a a tarihi li dinihi ko wanda ya bar addinin ka wato ya bar addinin musulunci al-mufariq lil jama'a kalin bayani ne ya kuma saba wa jama'ar musulmi ko mutumin da ya rinda bar addinin ya kuma saba wa jama'ar musulmi domin dukkan wanda ya rinda ya saba wa jama'ar musulmi ya ga ran da to lafazin jama'a din da aka ce ko ya saba wa jama'a baya nufin taron mafiya yawa domin idan kai ne garin da ba musulmi ne ke da yawa ba mutumin da ya shiga musulunci ne ya saba wa jama'a to amma a idan musulunci ko a mahangar musulunci taron wannan nau'in da ba musulmi ba a kira su suna jama'a adadin mutane wanda ke kan tafarki ne da ke kan tafarki gaskiya su ne jama'a ko da mutum ɗaya ne ina galla kan mutum da ke cewa aljama'atu ma wafaqa al-haqqa walau kunta wahdak abin da yake da jama'a abin da musulunci shine gaskiya ko da kai kadai ne mai gaskiya a gari sauran ba su da gaskiya sunan ka jama'a ko kuma sauran ko na nan ba jama'a ba wani ne abin da ban haka suna mafarka da cikin hikimar haka abin za gane shi ne gaskiya ce abin da in ka rike na rike wancan ya rike za mu zama amma da mun to a kan son zuciya mu kuma za mu iya zama ba don sai in ga son zuciya ta ya sanaka kai ga naka ya sanawa wancan ya ga naki ya sana mu duka mu duka wancan ya ga so yadda muka ki dindigu so yadda so yadda duka kan zai abin da shi yasa gaskiyar guda ɗaya ce amma waɗancan sunan su a hawa ba wai hawa guda ba a hawa ki dindigu ya suke ina ba da gumma yadda to tun da mutane suka taru suka saba ma gaskiya gari guda ba sa tare da gaskiya ka za su iya kaɗaituwa kan wata aƙida guda ɗaya ba za su iya ba a ce tun da ba za su iya kaɗaituwa kan aƙida guda ɗaya ba ba su zama jama'a ba amma al'ummar musulunci ce kaɗai in ta riƙe littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga fahimtar magabata na gari take da suna jama'a abinda bai saba haka kuma ya zama jama'a ba idan aka ce cewa wajen saba wa jama'a mutum ya iya saba wa jama'a imma ta hanyar wato ainihin aqidar za ya canza aqida ta musulunci imma ta hanyar bid'a imma ta hanyar wata ma'asiya da sauran wadannan al'amura makamanta a takaice da abin da hadisi ke nuna wa waɗannan nau'ikan mutane guda uku kowane ɗaya ya halatta zubar da jininka na farko magidanci wanda ya zina a a zani magidanci wanda ya zina to amma a nan gudan suna neman sharuɗa kamar haka abu na farko dama dai shi musulmi ne ba a magana da wanda ba musulmi a nan bayi abu na farko ya zama bari bai dan bai kai shekarun da na ba za a tsayar masa da ba abu na biyu ya zama zanto mai hankali bai da mahaifi ne ba za a tsayar masa da hadisi ba abu na uku suka ce ya zama ɗa ba bawa ba dai idan bawa ne ba za ta rubuta hajji ba amma za a yi mafi aziri ko na ya kuma haka ko kuma a yi masa rabin abin da za a yi wata ba a alaihi na nufin ya zama mutu nafi min da kamar da nan qur'ani nuna sannan abu na hudu ya kasance ya zama muhsan a an ya abin da ya kira da muhsan kuma a shari'ance namijin da ya cika waɗannan zarafa ya kuma kusanci mace matar da take matar ta ke ta aure ingantaccen aure ina faɗa fahimta bayan waɗannan zarafa na gashi wato ainihin mai hankali gashi baligi gashi ah, ɗa gashi kuma guda hudu ne da a kafin da kan mun yake haka ne musa da kyau musa haka ne to abin da muke so in ce mana wajen musa da fahimci cewa al-ihsan din a shari'ance shine mutum ya kasance ya kasance matarsa ta aure auren da yake inda kai ko wannan matar musulmai ko ba da da domin ya halatta da mutum ya wuri kitabiya musulmai ko ba za mu gana ayyukan yana auren musulmai to abin da yasa suka iyaka mutu da santa ta aure idan da mutum zai mutu ya sha kusantar mace ba ko ɗaya ba ko biyu ba amma ba matar aure ba ce ba wannan abin sunan shi ne zina zina ba ta mai da zama mutu a wannan lokaci in an kama shi da zinar yau kuma aka bincika tarihin da shekara goma yana zina ba a cewa aikin da ya taɓa yin saduwa da mace da kuma yanzu ya yi zina yanzu ya zama mai mahukar da za a har yanzu ne ba aure ne ba bai taɓa yin aure ba duk da haka sunan su ne wato ana sun suna su kawai da haka da za a ce sun sai a masa bulagar ina ba ta kuma yi ko mun ke a rawa ko kuma ɗaura aure kaɗai a ce ga shi an ɗaura masa aure da wanda ba ta tare ba sai aka kama shi yayi zina har yanzu bai zama mun kallon an ɗaura masa aure da wanda ba ta tare bai taɓa su san ba bai san ta ba kama shi sai kuma aka kama shi yayi zina duk da haka bulala na za a mata ɗari ba za a je tunda bai kusanci na kurba sai in ya tabbata ya kusance da saduwa ta aure to abin da ya biyo bayan wannan yi da nufin shine ta je ina fata kun fahimta an nafsu bin nafs wannan idan ya zanto kisa ne na inganci amma kisa na kuskure ba a kashe ka domin kisa ko zanto na ganganci ko zanto na kuskure kamar da ɗan kuma da ne suka ce waɗansu kuma kai suka ce suka ce akwai na gandun akwai mai kama da gandun akwai kuma kure wato al'amdu kuma da kuma kido al'amdu da kuma alkhata kuma ga ta ba kuma malaman da su ne ke da wannan rabo rabo uku da suka ce kai ko zai zanto an ko zanto saba ko zanto gangan ko zanto kure amma wannan na wasu ko wani abu mai kama da gandun. suna kuma cewa mai kama da ganganci ka ɗauki kawan dawa ka nufaci wani da ka da ke karan dawa yana yin kisa karan gero da na dawa da na masara babu tsammanin zai kisa ko ka ɗauke ta bulala ka da ke da ita duka ɗaya ko biyu wanda yana yin kisa kawai sai fata ne da su ne waɗanda suka ce wannan kuskure ne saboda za su ce ga shi da gangan bai da ke a ko banci tsakanin mutumin da ya da da ya yi ya ka binci a ce binci ya ce sai sai ya da wani fadi ya mutu ya samu da wannan wancan da ba da mota suka da ba mota ta kuka ita ne ko gunki kiji ko na maka mutu ko mutumin da ya tsala wato kuri da bakadin ya har da kibiya da wani hadu da rewa a cikin wani yana kan abonan sa yana aiki sai kibiya ta zama cikin ta wannan ka ga wannan da na ko sai da ma ganki wannan duk kuskure ne suka ce amma wanda ya dauki karan dawa ya da fadi kila ma har sai da gudu ne yadda kun da karan dawa suka ce to sai da ake masa da amdi mai kama da gangan eh danganci ne ta fuskar cewa da ka na tashi mutum da wannan abin dukan ka da ke sai dai kuma kai da sauran mutane ba ka tsada nan wannan abin na iya yi ta ina ba da amfani na kulle halin dai wato kisa wanda ake yawa mutum kisasi a kama shi a kashe shi su ne kisa na ganganci amma kiran da na farin nufi ba na kuskure hukuncin sa ba mai kama da kuskure da gurin malaman da suka yi da wannan kaso din shi da hukuncin sa ba ina son a fahimci cewa kisa wanda ke haifar da kisa shi ne kisa na jirgin ka ɗauki makami wanda dama an san makamin wannan yana iya yin kisa kamar maki kamar kibiya musamman an sa masa kamar bindiga kamar dukkan wani abin da a iya yin kisa ne ka nufaci mutum suka ganganci da kai masa hari da wannan abin kuma ya zo ya kashe da wannan hukunci shi za a kashe mutum shi na yake nufi da annabi da nasu anan an gane ku ya tsari shi dini al-mufarid min jama'a wanda ya bar addinin sa ma'ana wanda ya bar addinin musulmi da kuma hukunci shi ne ke sa mutafaqan alayhi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito to anan gurin me ya bambanci tsakanin waɗannan mutane guda uku da manzo Allah ya saka cikin nabi al-sayyid ibn al-mufti bin nafs wa tarikh bidin kuma tarikh bin jama'a bambanci tsakanin su shine da al-sayyid zani da al-nafs bin nafs dukkanin su musulmi ne jama'a ba ba ne da haka waɗancan idan an kashe su da al-sayyid da kuma al-nafs bin nafs da ake mutu haddi da musulunci amma idan an kashe shi ya ga mata haddi da kafin ma'ana shi ba musulmi ba ne wannan ne kashin da aka mutu an kashe shi a kan yana kai amma su ka suna nan a musulmi da haka duk abinda da ake karrama bayan musulmi da shi ne masa sallah ne masa littafi ne masa addu'a na roƙa masa gafara na dukkan abinda da ake masa za'a dan musulmi da ɗan uwansa ko da ya taɓa cikin laifi tun da aka kama shi aka yi masa wannan haddi mutum yi da dan uwanka ina fata an fahimta sabo da dan uwanka ne zai ba ya fitar da shi da cikin da'ira ta musulunci haka wancan mazina shi ne ta ɗayan masa ba ka iya ba ka da ramin koyo daga cikin musulunci sabo ne ina fata an fahimta وعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا باذن ثلاث خصال ذال محسن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يطلق أو ينفى من الأرض رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم ان رواية عائشة manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna ana kashe mutum ne idan ya tsere da cikin al'amura guda uku kamar da wancan hadisi ya gabata wato ko dai zan ko kan ihsan ce wanda suka tangantacce ma'ana wanda ya yi aure sahihin aure kuma ya taɓa saduwa da matar sanda ya zo mana daga baki da mun sama mu jam irin wannan za a jefe shi wa rajulun yaqtulu musliman muta'ammidan da mutum da zai kashe ne bisa ganganci yana cikin kanin kisa yake yi fa yuktan fi ma sai a kashe shi wa rajulun yakhruju min al-islam fa yuharibu Allah wa rasulahu fa yuktan haka da mutumin da ya fice daga cikin addinin musulunci bayan ya fice daga cikin addinin musulunci fa yuharibu Allah wa rasulahu sai kuma ya yi sai hiraba wato zai yaki Allah zai yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bayan ya rika kuma ne kokarin da su yarda to kaga anan wurin ya haɗa laifuka guda biyu laifi na farko fita daga cikin addinin musulunci kansa wannan shi kansa na sa aiki laifi na biyu shi ne kokarin wani ya fita ko ɗaukar makami da yakar musulma kafin wannan laifi na biyu kenan a akan tsoriya ya yarda da haka ta hulli ba su ko sai aka gwata ukubar da za a yi masa zan ta zama wanda ya yarda kaɗai dan wanda ya yarda kaɗai da za a yi masa sifa kawai za a ga amma wanda bayan ya yarda kuma ya ɗauki makami zai yi ilimi ko yana kokarin fitar da ilimi da daga cikin addinin musulunci bayan shi ya riga ya bangare to wannan musulunci da shine fa yi kusan zaɓi aka je shugaba ko a kama shi a kashe a yi islam ko a tsire da mai har ya mutu a yi yunfa min al'arzi ko kuma a kore shi daga ƙasa saboda fasadinsa a kore shi daga ƙasa to a nan wurin bambanta irin waɗannan nau'ika na hukuma don saboda hana ba wai don shi karan kansa ba don kare da sauran mutane a su, bai idan musulunci ya zanto aka yi iya fita daga cikin duk lokacin da aka ga dama a faɗa da kuma magana duk lokacin da aka ga dama ba tare da ko wasu ƙa'idodi da za su hana yin wannan ba da sai wani ba ya rike ba amma idan akwai horo to shi zai zai kuma wannan horon da ake yawa kyau lokacin da ya fita daga musulunci domin a tsari na cikin gasa ake yi ba su sasan ta ce domin an kyale sun fito suka zo suka mutu ranar tashi da yawa za su zo sun masu da yawa cikin tara da nan gaba har ta ne ake yi karshe da za a ga dokar ko da dan adam a mahangarsa da kusa yana ganin cewa akwai kurfasawa akwai matsantawa akwai kawai hakkin dan adam kamar da gabanin suke faɗa to karshe za ka samu gata a kai wannan. a zahiri ne a iya cikin wani dan adam tun da ba a iya hango nesa yake gina a cikin fasawa kuma ka zaka yi amma da sun gaskiya wato za ta kowa da nan shi ya ga wannan aya cikin ta al-Qur'an da Allah ya cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah fa yakunu fiyyun al-umma da al'umma da aka taba fitarwa a cikin duniyar nan kuna da gani da kyawu kuna hanyar da muna kan kuna imani da Allah Abdullahi da abin abu da ya fassara da hadisi da cikin Bukhari wanda manzo Allah ke cewa wato ko ne mafi fitan mutane ga mutane yan uwanku ma'ana ko musulmai idan an kwatanta ku da sauran jama'ar duniya ko ne kuka fi alkhairi sai ke cewa za ku je ku kamo su da sarka a wurin yaki kenan ku riba su ku zo da su gida ku ki kashe su kuna kai musu mu'amala mai kyau har su musulunta na kamar kuna kama su da saka sai kun zata da karfi da rai su kuma suna mutuwa wannan shi ke khairiyya din wannan al'umma ta mai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana hadisi da wahabu da wannan sa'i wa sahahu al-hakim kamar da mun karanta hadisi ne sahihi ko shakka babu ma'ana a cikin da akwai karin bayani kan cewa a tarihin yi dinka a can ga abin da zai ga kuma malamin to wannan hukunci kusan malamin duk yi a akan cewa lallai dukkan wanda ya zina za a kashe inda ya taɓa yin aure ha ko malamai sun yi a akan cewa wanda ya kashe wani za a kashe kirjinna sun yi wannan ijima'i. kuma ko wani ya ce guda ɗaya wadanda suka ce ba wanda duk abin da ya kashe kawai ya kasance da kullum ya ya shi da mashi ya kashe shi da menene matukar abu ne da dama ana iya yin kisa da shi ya dauka ya kashe wani ba wani za mu kashe da shi za mu kashe amma mazhabin abu hanifa su da karbi su ba sa yin kisa illa idza kana al-qatl bi muhaddath da in abin da kai amfani da shi wajen kisa din ya zanto abu ne mai kaifi kamar mai kamar wuka kamar takobi ina ba zan fahimta duk abin da yake bai kai shi ne amfani da shi ake wajen yankawa yanka takobi haka zarku ba mutum shi ne da za ka kashe ka amma idan ka farka insanan dinu fakkan kamar ka kashe mutum da wani abu mai nauyi yana da mai kamar dinu na katin da yake zai danne ka ce shi za ka kashe ka ba wannan ba kisa ba ne ba irin wanda ake yin harbi ko kusa duk asiyan da yake kasa in yi wani abu mai nauyi ne ko wannan maza abin abin da ya na faɗe shi dan kar wani wata rana ya ɗauko shi musamman ya zana batun shari'a ka san wadansu kowa suka samu su kofa ta fice sai su wata fassara a gaskiya zance ne mai rauni dan su sun dogara ne akan wani hadisi da yake cewa la tasla illa bi sai wato ba a yin kisa sai in wanda ya kisa ya kasa mutum da ayyukan kaifi hadisin kuma da izini ba da asali daga manzon Allah ina ba ta amfani zance wanda ke ingantacce shine idan ka kasa mutum bisa ganganci da kowane irin nau'i na abin da ake yi yin kisa da shi hukunci ka shi za ka saka baya ga haka ba wai zarar mutum ya kisa za a kisa ba A wanda ake kira wani dam wato mai bin jini ɗan wani wanda suka fi kamar ɗan wanda suka fi ko wansa ko kaninsa ina ba ta hanyar da waɗanda su ne auliya uddari su ne suke da dama su kai ka kotu kuma su nemi alƙali ne ke sarki idan wannan ɗan uwan wanda aka kashe suka kai ka kotu suka ce ga suka kashe ɗan uwan da alƙali ne ba haki ya bincika ya tabbatar kayi kisa sai tambaye su me suke so su yi masa idan suka ce a kashe su ne so suka na da alƙali ya idan suka ce ba su kisa ne so ya biya biyar dan uwanmu da ya kashe mara sai alƙali ya ɗora masa biya kuna da rabin fahimta banda wani yadda ba wanda zai je ne mutu kai tsaye kamar yana zama unguwa daya kai ka zo daga can yana zuwa da can kai da wancan da nuna san gari a kan unguwa sai ta haɗa ba sai da babu dangantaka ta jini sai ana kashe wani dan unguwa shin muna da dama mu kwamitin unguwa mu je mu nemi jinin ta a kotu ba mu da wannan damar da ke dole a ko muna sallah a masallaci daya muna karatu tare sai a kashe wani ɗaya daga cikin mu shin muna da dama da sunan kwamitin masallaci sai mu je mu nemi abin nan a kotu da ƙarfi da yaki ba mu da wannan damar ba mu da wannan damar dole فلا يسرف في القتل انه كان مشهورا ده القران ko kuma akwai tsari a cikin goma ba ya a koya da ya ma akwai tsari tabbatacce don saboda kare mutane da kar wani ya fito wata hanyar da zai cutar da wani da wata hanyar da zai ina fata mun fahimta sannan idan suka ce a'a mu za mu kai idan ko suka rabu waɗansu suka ce mu ko mu akan mu wannan suka ta mu biya za a ba mu misal ka ne ya ko za su biya ko da su goma ne tara suka ce mu kashi shi za a yi tun da ya kace wani uba sai ya ce a a biya za a bayar ni da za a kashe shi da biya ne ke so to alƙali zai fi maganar wannan mutum ɗaya ne kyalin tara saboda manufar mutu shi ne a rayu ɗin ba a yi ta mutuwa ba mutunci kasta ba wai kiso ya take ta jinin mutane ba cewa ta ba haka ba ga an mai amfani kamar a wajen ake akwai amfani a wajen ake wala kun hayatun ya amma in akwai hanyoyi da za a bi ba sai an yi kisa ba to wannan suna nan a tsare cikin addinin musulunci kuma su suka fi yawa sama da hanyoyin yin hijira shi ke sa ana ɗaukar zuwa da matsayin da ke cewa ashirin dawa'i ashirin dawa alkayi suka ce magani na ƙarshe shi ne tafiya ma'ana yan an jarraba kowane ya ci jiya ne ba kowane mai kewa ko kuma kowane malumi ne wani kuma za ka je kai a yi tafiya ba ya ba za ka yi labarin da kai ba da kullum abu da amma idan abu ya fito an yi magani sai an yi wannan an yi wannan ya ki ya yi da za a yi ya zanto su ya kai da haka suka yi da kai da mutum ko ka fari ba kai sai aka yi a kashi ba aka ce a yaka mutum su in sun yi suka za su yi ba in sun ki da zama ta farki su yadda za su bayar da biya idan su su yi da wannan shi kenan in ji ki su sun sai a rage in kana cikin ya kasa suka ce mun yi da da a daina in kana cikin ya kasa suka ce kai mun yi da biya kuma sai a ba za su yi an ƙara kasuwa suna fata an fahimta sai in an gano cewa kafiran wato akwai farnar akwai warware alƙawari tare da su ta iya alƙawari su ta ba su sake su ta da irin yadda ya guda wasu karkawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ku to ina waɗannan wanda suke da wannan dokumin sun ce na mu'amalanta su mu'amala ta su mai da rane za a sun yi zama da su كما إذا أكوى بني كريدة أكوى بني مدير أكوى بني قريبا وابن السعيد يمين وهي الصلاة أكبر البنت كتاب كيفي a wurin su idan mutum ya kuma da bindigar kinan ba za ka da ba mai kai biyu ba amma na faɗa maka wanda magana ce mai rauni mara ba ta da makama ko kike ko abin kawai sai dai mu ta dan mu san sanke ta yawa eh kuma sannan da ya amurin da fahimta da nuna ce wani yin gani shi ɗaya ke iya neman a yawan cin kisar ba ba na nufin cewa shi kaɗai ɗaya ke zaman gabatar da mai laifi ga hukuma idan mutum ya yi kisa a unguwar mu ko a unguwar mu ko kaza kaza mu ko da ba mu da zamu mu nemi ɗan uwan mu da aka kike ɗan uwan mu da ake kike amma yana da dama wanda ya dafa mu kama sai ka san tsaya ko jiki mu zama jiki a kan yayi laifi ko ko mu tsale shawo jiki da alƙali shi ka alƙali shi da laifi ya tabbata ka'ida dole ne ya ɗauki doka a kai dokar da ta wata na irin wannan laifin ko abin da laifin kai nuna ko abin da istin ba ya nuna ita da cikin babin nan shiga da shi yanzu da cikin babin nan shiga da shi yanzu da cikin babin nan da azir tun da yana da fadi ya sa shi a babu ta'zir ya san me zai yi saboda hana mai mai tuwar irin wannan laifin kun gane ku amma neman cewa sai an kashe su ne saboda a yansu kifafi shi ne abin da ba wanda yake da ikon wannan cewa ya yi da ne shi abin da nake so kawai ta ka fahimta ne alaikum assalam وعن عبد الله بن مسعود قال قال wa الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الجماع متفق عليه abdullahi dan mas'ud yake manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce awwalu ma yuqda bainan nas yawm al-qiyamah abin da za a yi hukunci tsakanin mutane ranar dafin kiyama a cikin jinane ne addima jam'i na addamu jini daya addima jinane wato farkon abin da za a fara hukunci a cikin ranar dafin kiyama za a yi hukunci ne game da jini wannan hadisi ne bukhari da muslim suka rubuta malam yayi lamba a kasa yace akhraja an-nasa'i an ibn mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala imam an-nasa'i ya rawaito wani hadisin daga abdullah dan mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace awwal ma yuhasabu alaihi al-'abd salatu farkon abin da za a yi wa mutum hisabi a sa ranar tashin kiyama sallarsa wa awwal ma yuqda bainan nasi fi dima farkon abin da za a yi hukunci tsakanin mutane jini malam yace wa yatabayyanu bi hadha wajhu al-jam'i bayna hadith abi hurairah inda ashabi sunani da wannan ne za ku fahimci yadda za ka yi ka hada hadisan nan guda biyu na farko hadisin abu huraira da ke wurin ashabu sunan shine abu dawud da tirmidhi da sa'i da ibnu majah wanda a ta awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al-qiyamah salat farkon abin da za a fara yi wa abdu bawa eh, hisabi akan an tabi kiyama sala wa bayna hadith bab da kuma wannan hadisi wanda yake cewa farkon abin da za a fara da kafin mutane shine addima wa annahu abin da yake nufi fi ma yata'allaqu bi huquqil khaliq subhanahu wa ta'ala shi wancan hadisi na cewa farkon abin da za a fara yi wa mutum hukunci kai sallah yana magana akan farkon abin da za a fara hukunci ga mutum na al'amuran da suka shafi haƙƙin Allah a kansa to sallah za a fara bincikawa an gane ko wa hadithul ba'd amma wannan hadisi da wannan babu da muke cikin yanzu awwal wani yuqda bainan nas yawm al-qiyamah fi dima bima yata'allaqu bil maqlutin wannan dangane da haƙƙoƙi da suke tsakanin ka da mutane kaga hadisan ba sa cin karo da su wannan magana ne akan ababen suka tafi tsakanin da Allah to wannan sallah yake fara bincikawa wannan yana magana akan ababen da suke tsakanin da mutane wannan da yake fara bincikawa tsakanin jini da dukiya me za a duba baya ga wannan hanya ta farko kenan da ake hada hadisan akwai hanya ta biyu da kuma malamai ke hada hadisan suka ce shi hadisi aya ko bambanci ba kwata kwata ba su fito da juna ba wancan yana magana akan al-muhasaba a yau ma hasabu alaihi al-amr wannan yana magana akan al wal hukm awwal ma yuqda alayhi al awwal ma yuqda alayhi al-qiyama fi jima kaga akwai mutum da kan al-muhasaba da kuma al-qada'u domin al-muhasaba shine jin diddigi da lissafi ayyukanka alƙaba'u kuma shi ne zartar da hukunci cikin wanda yake fare bin da jiki muhasaba ake fara yau sannan daga za a zo a yi kasa da za a daban-daban sai duka da يعني أولية كل حديث بحسبه متفق عليه وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وقد اختلف في سماعه منه وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة ومن خفى عبده خفيناه وصحها الحاكم هذه الزيادة وانا حديث أنك قد سمرة ابن جندب الله كار الدابري يقول من قال لك من قتل عبده خفيناه wanda duk ya kace bawansa to za mu kace wa man jada'a abdahu jada'nahu wanda ya raba bawansa da wata gaba a fuska shi ma za mu raba shi da wannan gaba da bakin domin aljaba'u a larabci shi ne ko da yanke hanci ko yanke kunne ko yanke da yake raba mutum da wani sashi a kewayen fuska shi ne laraba ke cewa aljaba'u shi ne wanda yake da yankakken hanci zai ce masa al'ajdab haka wanda yake da yankakken kunne suna iya ce masa al'ajdab to shi ne ke man jada'a abdahu jada'anahu dukkan wanda ya raba bawansa da wata gaba a kewayen fuskarsa shi ma kuma raba shi da wannan gaba an gane ku rawahu ahmad wal arba'a wa hasanahu at-tirmidhi tirmidhi ya hadisi ne hasan wa huwa bi riwayat al-hasan al-basri an samura wannan yana cikin riwayar imam al-hasan al-basri cikin tabi'ai ya rawaito daga samura cewa samura ya ce manzon Allah ya ce mala yace wa qad ikhtalafa fi sama'ihi min malamai ko sun yi labari kan cewa shin hasan al-basri ya taba riwaya daga wajen samura ko bai taba yi ba wadan suka ce sai ya tsaya wasu hadisi wadan suka ce kwata kwata bai taɓa jin mana abu a wurin da tun da ko taɓa jin mana abu a wurin ba akwai cika da cikin hadisi ba mu taɓa da wani sanadi sanadi ne mun kafa tun da ko mun kafa ya kire ya zama hadisi da ita ya ko bari mu kammala ya ko bari mu je karshen bani ko karshen hadisi kun bai da ko wa riwayati abi daud wa an-nasa'i bi ziyada a cikin riwayar abu daud da nasa'i akwai karin cewa wa man khata abdahu khasainahu haka duk wanda ya dandake bawa juna za mu dandake dandaka ai kun san da yake dandaka ai mun da kawo kana cikin kawo mutane da dan bawa ana so da mai shiga cikin mata sai a dandake shi da ba ba to da ba ya da shi ba ne duk da cikin mata yana da aiki da ba da ana jin tsoron kada ya abin da ba zai to ka wannan ainihin ne na azabtarwa saboda haka duk wanda yawa bawan sa wannan shi ma zamu masa haka hadisin ne malai ce wa sahaha al-hakim ziyada hakimin da saburi ya inganta wannan ziyada kuma da ya tsaron ba ko da hadisin da gaskiya hadisi ne bai kafin mu dogon bayani wannan hadisi hadisi ne bai inda ya inganta me yake nuna wa idan ubangida ya kashe bawansa ya kashe bawansa za a yi masa ne za a amma kuma bai inganta ba idan mutum yana da dawa sai ya kashe bawansa ba za a kashe shi ba sai dai a masa ta'aziri ba ta ake dan ba za a kashe shi shike nan babu laifi a ko abin da za a yi masa barkan shari'a za a yi masa horo ina ba da kun bayyana amma mala ya sanan ba ka yake qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya faɗa yake rawal auza'i an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi anna rajulan qatala abdahu muta'ammidan wato auza'i ya rawaito hadisi daga da Bakar Sa'id ana bihi an ya yace wani mutum ya kashe bawansa bisa ganganci fajaladahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam mi'atan da manzon Allah ya aka masa bulala dari wa nabahu sanatan kuma ya kulle shi tsawon shekara daya wa amarahu an yu'ti ba, ya kuma umarce shi in daddabawa fa in kana hadithul hasan an samara mahfuzan وقد سمعه الحسن منه كان قتله تعذيرا الى الامام بحسب ما يراه من المصلحه ابن القيم باين ya kawo wannan riwaya yana faru da wancan hadisi da muka karanto na samra sai sai to wancan hadisi na samra in har da gaske ne ya tabbata hasan al-basri ya ji daga wurin samra kai tsaye ya ji daga wajensa yake ce sai zan hukuncin da hadisin ke nuna wa wato ainihin an bayar da dama ne ga shugaba yana da dama ya kashe wanda ya kashe bawansa amma ba haji ba ne ta'azimi idan mutane suka da yansa idan ka kashe bawansa ba mu komai to duk da bawansa ya mutu ne sai kashe to wanda ma bawansa ya ne ya kashe to za a da ya kuma a kai su gaba to sai da ta jiki sama man ka kala da wuka da nawo ka ga za a kai su ba wanda ya sai in mutum abin da hadisi sunna wa in ya inganta على فضل صحته وقال المجد ابن تيمية akwai kakan shekul islam ibn taymiya kakan ta bakin shekul islam ibn shi ne yace yace wa aktsaru ahli ilmi ala annahu la yaktabu sayyid bi abdi abinda mafi a yawan malamai suka tafi akai shine cewa ba a kashe ubangida in ya kuka bawansa wa ta'awwal al-khabara ala annahu arada man abduhu abin da suke nufi suka yi tawilin wancan hadisi ya ce man kana abdu an gane ku da Allah ya tawahama taqaddumul mulki mani'an wai suka ce wai da aka man kasala abu. ya yi man kasala man kana abdu wanda ya kace wanda da ya taba zama bawa ya zo ne shi kamar yana da bawa sai ya kyantar da shi sai wani abu ya ɗauko da kuɗi da ba wannan sai kashe yanzu ya da ba wannan ya ta yi da mutum amma a gaskiya kamar yadda na faɗa wannan hadisi na samura ibn jundub hadisi na da haka ba za a iya kafa hujja da shi ba dan kanta mutum in ya kashe bawansa sai dai wato ainihin alƙalin za a bai bawa ya masa ta'aziri alƙalin zai masa ta'aziri da irin hanyoyin ta'aziri da kuma dacewa za su yi gaba na wani ya riga ta da ruwan da na ba su na in kana nan gobe ko je babu babin da yake magana kan nau'ukan biya da mai da mai ake yin biya tidak ya. Baik. Ya. Eh. Ayo kan? kita lihat. Ya. Ayo kita lihat. Ya. Ayo kita lihat. Ya. Ayo kita lihat. Ya. Ayo kita lihat. Ya. Ayo kita lihat. Ya. Ayo kita lihat. Ya. Ayo kita lihat. Ya. Ayo kita lihat. Ya. Ayo kita lihat. Ya. Ayo kita lihat. Ya. Ayo kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita lihat. Ya. kita إيه؟ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب wani hadisi an karɓo daga Umar bin Khattab Allah ya kare da gare shi yace na imam Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa la yuqadu walidu bil waladi ba a kace mahaifi in ya kace danka la yuqadu daga alqawat ne dan cewa alqawat an kita shi kenan ba a yi wa mahaifi kitabi yayin da ya kace danka ko da dai shi mahaifi in ya kace danka shi ne da za a kace amma cewa ba za a kace ba ba shi ne da ba ne yana da yake Allah ya duka da wannan hadisi da nuna malamai suka da ba ta nuna malamai da mana iya hadisi da na zai da ka da yawan malam yake in ya kaje shi kitan da babu rashin tausayi a ciki bai nuna azarfarwa yake ba ta yi ya ta yake amma idan ya kwantar da shi ya kawo kayan ka ta hadisi na Allah da ban bace ba ko ko ta hanyar sai yake da ba ka fito sai dai za a maka abin da alƙali da ya fi dacewa da malaka hadisin imamu Ahmad ya rawaito da Tirmidhi kuma Ibn Jarud ya inganta cikin littafin sunan al-Muntaqa haka da imam al-Baihaqi wa qala Tirmidhi Tirmidhi yake hadisin mustarid idan ta hadisin mustarid hadisin da ya kawo biyu ko biyu ko sama da biyu kowace hanya daidai suke da yadda ba wani tafiya ta ƙarfi wannan hanyar zai tafa don lafazi wancan tafa da kishiyarsa wancan tafa duka za wannan tafa da kishiyarsa to tun da ƙarfin su ɗaya su duka da sun mu ɗauka sai hadisi zai da yi inda ta yi hanyar ta faɗi ɗaya ta sai ba da hukunci da ne da hanyar da suke da ƙarfi da ɗauki lafazin ta ko da ya saba na rashin sabu ya sabu na wancan da ɗauka ta da mai ne to da ka'ida idan hadisi ya zama farid hadisi ne da yi ba ka aiki da kisu su hadisi to amma wannan da'awa ce imam turmudi yayi malamai da su sallama masa ba an gane ko imam al-bayhaqi ya inganta hadisi ne ko hadisi ne inganta shi kuma ga sai ibn jarir ya inganta shi an gane ko dan hadisi yana da sawahi waɗanda suka inganta yana da sawahi da dama da suka inganta shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka sai hadisi ne amma akwai wani mutum abin da ba su mutum yana da daurawa baiwa tarayya bayan kwanan ne bayan girma cikakke har zuba don ya tsawa yi bara zai kika ina kuma sanar da ita ayyuka sai da tsawa ke ta fi gaba sai ɗan yake gaba ke ba ya kace da mai kana da da mai ta ba ni ba ta ba ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta ba ta ta ba ta ta ta ta ta ta ba ba ba ba ta sai ya zaro da kan da kawai sai tariya da kafa ya yi ke masa jijiya wanda take ne abin da zarar da ke jini sai ya ce ba shi ne ina wanda kan ta kawai da yana jiji ya ba dan na ji idan Allah ya ce la ya qatil wala bi wala ba Allah an bi dole ne ba sai Allah da kana kafa yace amma bai kawo raƙumi 120 ko 30 idan ya kawo da kuma dari da ashirin ko da umar ya zaɓi guda ɗari da ne ya bai wa sauran mazaɗan wannan yaron ban da uban a matsayin ne shi da nan awa ta tafiya ina da rabin inda malam ka fara jin biya ko lafi lafi ne ta yi ka lafi ne ta yi da aiwata na ma'aiki ne وعن ابي جهيفة قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القران؟ قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة النسمة فيه لإزالة إلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر وانا حديث عن كربلاء daga Abu Hanifa irin da cikin tabi'ai yace kuntu li Ali na ce da Ali bin Abi Talib hal indakum shay'un min al-wahyi ghayr al-Qur'an sun kuna da wani abu na wahayi kuma tsarin baiti da Qur'ani أقول أبو الله إنما ثمن بن الله إلا يستيق أن تكون في بقى أول الجاية هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع من الوحي وجمع القرآن ثم إذا أن لا يستيق أن تكون بناء الجنة تلك في آية جمع القرآن بل جمع القرآن قال لا علي اتقاء من الظلم في يدك الله أظن ما بأن لا يكون في يدك في سؤاله في والذي خلق الحبه na rantse da wanda ya tsaga kwaya shi ne Allah kenan da shi zai tsaga ta sai tsoro ya fito ko da haka ne ba ba wani ciyawa ce don yin ce tsagewa da take cikin kasa da gudu kafa ta wuce tsoro wa bara annaka ma ko ya halitta halitta da an ce annaka ma shi ne dukkan wani abu a cikin rai dan adam ne tsoro ne shi ne a ruwa Allah ta'ala rajulan bil Qur'an wa ma fi hadhihi as-sahifa ita sai ba abin da ke cikin wannan takaddar to me yake nufi da abin da cikin wannan takardar a fahimta da takarda wadda ake iya rubutu me yana abin da ke ciki bari ku ji in sauran musulmi sun sani ko in musu sani ba na farko al'aqlu diya sauran musulmi sun sani ko da rubutu da suka sani fikaful asir falalar yantar da bawa ko fantos wa Allah ya kuta da muslimun bi kafir da kuma cewa musulmi ba a kasance idan ya kashe kafir kuma ba an fahimta yana daga cikin hikimar zance a wurin larabawa wato idan an so gamsar da abokin zance sai a kore sannan sai a yi isbati ko a kore sannan sai a yi istisna'i al-istisna'u ba da nafi kenan nau'i daga cikin nau'ikan zance na balaga a larabawa. gane ko to wannan lokacin wani lokacin ana korewa a zuwa istisna'i don saboda lalle akwai ma'anar korewa din a ciki wani lokacin kuma ba ma'anar korewa sai dai da hikimar zance kadai dan da yake sai fahimta da Allah ke bayar mutum to wannan abin lalle ne mutane ke samun babban jami'i amma sai cewa ma bi aji sai fa in ma kuna gana ko na ku sai da abin da ke cikin wannan takardar ku lokacin ku mu da komai sabon ba ina fata mun fahimta ma'ana abin da ke cikin takardar nan kuwa sauran musulmai sun yi tarayya da juna wajen sunni a bayt da kuma gairar alul bayt to kaga al'akalu diya me yasa suka sanya wa diya suna al'akalu saboda a da idan an zo diya din inda dama ana kawo rahoton ne kashi kashi a kawo ashirin da kaza ashirin da kaza ko talatin ko kaza kaza kaza ana ta kawo ana ɗaurewa a kofar iyalin wanda a ce to wannan bai yi bayiri wato ɗaurewa da kuma shine al'akalu a larabci amma tun da rakuman an kawo su ne dan diya sai zan da an ce al'aqlu kawai ana ummi diya amma asalin al'aqlu sun daure da ko tun da Ta tara shi a kofar gidan wanda aka zo za a kawo wa dan ya karbi diya din fikakul asir akan ce fikakul asir akan ce fakakul asir wato fatin ko kai mata fata ko kai mata kasara su ne abin da yake nufi fanso dan fanso dan uwanka fanso dan uwanka musulmi da yake karkashin bauta sawa'un fursunan yaki ne musamman dai al'asir an ba amfani da shi ga yaki kai yi kuna da kafirai sai kawo fursunan yaki su wajibi ne kan hukumar musulmi ku tara kuɗi don ku fara koyon kuma ku ba da kuɗi don a sake su an fahimta ku ko kawai wadansu yan ta'adda zo su mutum a gonar da yana aiki su kama su tafi ya zama musulmi idan suka ce an ba su ba su ba su don su ko kuma an kai ana sayarwa a kasuwannin bayi ku sa kuɗi don ku je ku ku ku wato da cikin addinin musulunci akwai yaki da bauta abin da suke da yaki da bauta bude hanyoyin da za su rushe da za su sa a samu karancin bayi duk da cewa a cikin addinin musulunci kuma akwai cewa a bautar da wani da idan aka yaki aka kama kafirai in kun kama su da yawa kuna da daga cikin abarin guda hudu ko dai ku kaka in kun kashe wa shine maslaha ko kama su a matsayin bayi in kuka haka shi yake shi ne maslaha ko su ce su fahimci kansu da dukiya in kuka ga haka shi ne maslaha ko kuma su ce sun yantar da su su tafi in kuka ga haka shi ne maslaha cikin guda hudu da an bayar da zai to ga kafin a ce a yantar sai da aka kawo ɗan hanyoyi banda a kafin ka a ce a bautar sai da aka kawo ɗan hanyoyi da ba bauta ɗin wato a nan wurin musamman a daidai yanzu da musulunci ke shiga wani kalubale a duniya yana da bukatan wato ainihin waɗanda za su yi ta fito da shi fili musamman kuma a rubutu musamman a rubutu ko musamman cikin harshe da turanci ko musamman a yanzu a duniyar intanet ɗin za ka yi ta ganin arna suna ta rubuce rubuce na ta tsara da cikin a cikin intanet musulmi kuma illa man sha a rabu ko zallin mahu to irin wannan sai su yi ta kawo shubuhohi shubha suke kawo addinin musulunci addinin bautar da mutane idan ce kawai aje a yake ka shikenan ka zama bawa ayi kaza ayi kaza ayi kaza sai ka kawo masa kafin ya kawo wuri ɗaya da aka ce a bautar kai kuma za ka kawo masa wurare guda goma da aka ce a yantar ina ba ta fahimta idan mutum ya yi kisan kai na kuskure daga cikin abubuwan da zai akwai yantar da bawa wa man qatala mu'minan khata'an fa ta'riru raqabatin mu'mina wa dai tun musulmatu ila lilan ya sadaka wa sahru zaka wa tammuna wajen kisa wanda yake da kuskure haka idan mutum ya kasance ya sadu da matarsa cikin watan ramadan cikin nau'ika guda uku da zai yi na kafara akwai yan da bawa haka idan mutum ya yi zuhari cikin nau'ika guda uku da zai yi na kafara akwai yan da bawa haka idan mutum ya yi rantsuwa kafara ta kama shi sakamakon rantsuwa cikin abubuwan da zai yi guda uku din na akwai ne akwai yantar da bawa ashe hanyoyin yantar da bawa din yana da yawa cikin addinin musulunci sannan ga kwadaitarwa dukkan wanda ya yantar da bawa yayi kaza yayi kaza to yana da kaza zaka ji manzo Allah na faɗin haka cikin hadisi ashe hanyoyin yantar da mutane a cikin addinin musulunci suna da yawa kwarai sama da hanyoyin bautar da su wanda ke nuna ashe bautarwar laysar makasuratun bi zatiha a ban aiwa mutum gata sai aka kai a rike shi a matsayin bawa don saboda yan an ta ana tare da da gobe an yi musu mu'amala sai musulunta kun gane wannan wato kenan wa Allah ya kutala muslimun bi kafir kada a kashe wato ainihin musulmi don ya kashe kafiri wannan hadisi bukhari ya rawaito shi malai ce wa rawahu ahmad wa abu dawud wa nasa'i والترمذي وقال حسن صحيح الترمذي رويته فيما يأتي حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم haka ake aiki da wannan hadisi a wurin sashin waɗansu malamai wa qala ba'dhum wani sashin na malamai suka ce yuqtalu al-muslimu mu'ahad idan musulmi ya kashe kafirin alkawali kafiri ne aka alkawali da shi cewa ba zai zalunta ba za a zalunce shi ba sai wani musulmi ya kashe shi to za a kashe shi da shi haka waɗansu suka ce amma wal qawlul awwal asab hadisin maganan farko ita tafi yin cewa ba da za a kashe musulmi ne a kashe kafiri a iya masa ta'abiri idan kafirin amana ne amma ba za a ce a kashe shi ba kun gane ai wal qawlul awwal asab wal aqlu abinda ake nufi da al aqlu huwa diya wato diya ne addiya لأنهم كانوا يعقلون الإبل دون كن كسر جنسنا أولى لاقما بإناء ولي المقتول a farfajiyar gidan shi waliyu da muke nan wato dan uwan wanda aka kai ana ake tsara su haka suka wa an anas bin malik radiyallahu anhu haka ne wa akhrajahu ahmad wan nasa'i من وجه آخر أنا علي رضي الله وأبو داود والنسائي من وجه akhar أنا علي رضي الله تعالى haka shi wannan hadisi da mun karanta Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i sun rawaito ta wata hanyar daban daga Ali bin Abi Talib wa qala a ciki ya ce al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum wa la yuqtalu mu'minun bi kafir wa la an gane ku ta ta kafa wa tafa'uhum nan su suna daidaita da juna ba wanda jinin sa yafi wani mutunci da haka idan mutum mai kima mai daraja dan sarauta minista ko dan minista gwamna ko dan gwamna shugaban kasa ko ɗan shugaban kasa ya je kashe wani wanda ake ganin mai karancin daraja ne shi ma za a kashe ba za a ce yau ai wancan gartai ne ko wancan lebura ne ko wancan masunci ne ko wancan kaza ne wannan ko minista ne wannan wane ne ka takafa ujma'uhum nan su daidai suke da juna wajen mutunci a cikin musulunci ba wanda za a ce dangin gidansu su wata fasila ne wato waɗanda sun su saura an gane ko ba inda za a yi ta ce a ah, wannan ai kimarsa ah, ba za ta daidai take da nan matakar musulmi da su duka su kimar daya ta takafa huduma wa wa wa yas'adu zimmatihim adnahum na ƙarshen ƙasansu an gane ko na iya ɗauko musu jimma alƙawarin da dole su tsare abinda ake nufi idan ɗaya daga cikin musulmi ya bai wa wani kafiri da ke wata ƙasa amana cewa zai zo nan ƙasar karkashin kulawarsa ne ya gayyace shi don wata hulɗa ta kasuwanci ko da muna yaki da mutanen wancan ƙasar tun da dai ɗan ƙofar musulmi ya gaito wannan kafirin to wajibi ne mu tsare masa jini ina fata kun fahimta adnahum ko da shi wannan musulmin na karshen kasa ne a cikin musulmi ba mai kuɗi bane ba mai sarauta bane ba shahararre bane ba dan gidan wani da wani bane an san shi musulmi ne kamar kowanne da ko musulmi sai ce kai na ba wani kafin da ke gari kaza zai garanti zai zo kasan da zai kwana bakwai abin da zai so sai faɗa shi gaban kasa ko ya faɗa wa amiri ya faɗa ta hanyar da za ta isar masa shi da kansa ko ta hanyar da za ta isar masa cikin a zaura ba da kaina wanda zai zo da gari kaza zai kwana kaza da kashin kulawar wane ne yake ya zo da haka duk wanda ko ya tsare masa jini ya zama wajibi mu mu tsare masa jini ka'ida musulunci ke duk wanda Allah irin wannan tsari duk irin wannan tsari shine sai ai wa in qalla wahidun min almuslimina idza ajara muhariban aw jama'atan wa amanahum wajaba al muslimina jami'an inqadhuhu ma'ana adadin musulmi ko da mutum ɗaya ne in ya bayar da garanti ga wani kafiri a wanda ake yaki da shi au jama'a ko jama'ar kafirai masu yawa wa amanahum ya ba su aminci ce ku zo kasar mu ba za a yi muku komai ba wajaba alal muslimina jami'an in qabu ya zama wajibi da dukkan musulmai su tsarewa wannan mutum wanda wancan dan uwansa musulmi ya ce a kira ya ga yace ko ya ba su garanti din ya zo kasar wa hum yadul alaman siwahum kuma su musulmi hannu ɗaya ne akan duk wanda ba su ba ma'ana suna muta'awunu da fima bai nan muta'abidun wato masu haɗin kai ne a tsakanin su idan an taɓa wani nasu idan wani bare ya taɓa su su zai jirgi bayan da za a yi wani mutum musulmi ya haɗa kai da waɗansu wanda ba musulmi ba don a cutar da musulmi ba zai yi ba in dai musulmi ne na gari ba zai yi. su musulmi gaba ɗaya yajin alamar cewa kaga a daidai wannan lokaci ne duniya take da bukatar wannan hadisi wallahi musulmi sun to yajin alamar cewa ka duba duk bala'in da Amerika take yin su da za su za su mutu kai a Afghanistan hari ba so take zama cikakken goyon baya ko musamman na kasashen musulmi ana fara cewa ai Usama bin Laden da ya wani laifi za a je ko afganistan ta mika shi ko kuma a kai musu hari indiya ta ce da america zo kasa ta ki zo ki ajiye sojojin ki ko na sama ko na kasa ko na ruwa duk abin da kuke son ba ku dan ku je ku kaiwa afganistan hari a karkace su a kama bin ladin america ta ce a ba karba ba so take ta karba daga hannun pakistan saboda mai in ta karɓi taimakon indiya ko ta amfani da yankin kasar indiya wajen kai farmaki ga afganistan ka fito fili kan cewa yaƙi na musulmai da kafirai duk yadda aka so a lullube abun ba zai lullubu ba amma idan aka yi amfani da wata ƙasa ta musulunci a yaƙi musulmai to kaga za su suna da damar da za su gamsar da duniya cewa ba yaƙi ne kafirci da musulunci bane ba a'a kawai ana yaƙi ne a biyan ta'addanci kamar yadda suke faɗa wannan wato munafanci kenan na Amerika da yahudanci irin nasu da kitififi irin nasu su kuma Pakistan da yake a waɗanda suke kan gwamnati can sama ba masu addini ne sai ka zo aka yi da wannan kawai wai an tare musu sanction din a za a ba su taimakon kuɗi a za a musu menene din su kuma a nan filan ba za a kai musu hari ba su ne fa kawai su yadda su ba da filin su da a yaki yan taliba ga nan ya Allah ce al-muslimuna da tatakafa'u dima'uhum me bambanci tsakanin jinin bin laden da jinin shi wannan barwuz musharraf na pakistan kowanne musulmi ne ko kowanne jinin suna da tsada har kawai yadda kamata ya kowanne shugaba yadda yake jinin jinin suna da tsada ba zai bayar ba kare bari kuma ya mika wani musulmi wa yas'adu zimmatihim adnahum bashin da bin laden ya ce ya kamata mu dauka cewa namu ne duka zamu biya mu duka ko ba ka ba zamu biya mu duka ويسعد بالمتن مثلا وهم يد على من سواه hannu ne ɗaya مسلمين musulmi akan duk سواه ba su ba lissa kamar kirki suna da kuma za ta kai musu amma wayan kudu na wayan kudu na Allah ta zama kyau ko da har na yi ɗaya da sun musu da fiye manyan manyan gwamnan da zaka sun ce da amerika wallahi su ah, a rafi shekarar ta takwas a ciki sai da ta fita duk makaman da ke hannun yan talibar yanzu na zaka ne kuma kwata suka da karfin tsaya ba su suka abin da gaba ɗayan su da zaka ne yau ba sun tura musu jiragen guda biyu ba suka harba irin rokin din nan da harba jirgi jiragen suka gudu duk makaman da ke hannun su ba wani guda ɗaya da suka kira duk kwata suka da karfin bala'i da karfin ko daga hannun yawon ha kuma ingila ta riga ta san su dan afganistan ba a mutu mulkin mallaka ba baka isa ka shiga bane baka kwace mulki a hannun ba zan yi yanki ne mai tsaunuka na kasa yana daga cikin wani abu da Allah ya ba su akwai yankunan da idan jirgi ya zo ba shi ba communication da sauran dan uwan jirgi ba zai karɓi sako ya bayar ba kawai wani abu daga ubangiji subhanahu wataala kuma ba za ga mutane suka ce mutanen dama shekara wani fa sun yana ciki yake jin rubugin duk ɗan shekara ashirin ya zuwa afganistan duk ɗan shekara ashirin ko ashirin da ɗaya wallahi dama ya tashi ne yana jin karan bindiga da kuma klasin kwab da waye waye da haka ya tashi to me za ka rabu na shi wallahi idan suna cikin waɗannan mutane akwai wanda yanzu in aka bashi kaho da za a busa kiyama da tashi wani zai busa to ne ke zira an kace masa mahaifi an kace masa mahaifi ya an rusa gidansu an koda gonarsu an danta daddasa su ban an kace tituna gaba ɗaya ba a afganistan ba komai a ciki kana ashirin ana ana yaƙar mutane ana kakashe su sai kawai yanzu da su ai wannan mutane sun nuna izza da musulunci wannan duk duniya a taru ba wanda yake tare da kufa duk duniya sun san wannan in dai a gwamnatance ne ko a gwamnatin ta fito sai suna tare da su amma duk da haka su tsaya su taurare ai kaga Allah ya taimake su wallahi yana da kyau mu rinka tashi cikin dare muna musu kiyamul lalle Allah ku dan wadannan azzaliman azzalimai ne a nan kowa san azzalimai ne sati ɗaya kawai zuwa yanzu Isra'ila ta kashe sama da mutum 60 a Palestine cikin sati ɗaya ko kwana goma ta ta gidaje bishiyoyi na itacen zaitun da falastinawa ke shuka wanda shine madogaran tattalin arzikin ku ka tafi da ake so shine wato su tuge su duk wannan ba terrorism bane ba wannan Amerika duk wannan ta'addancin kuma Amerika ce ta dole mata gidi amma ne kuma ɗansa lalutu su gabanin mutum ya za za a yaki ta'addanci za a yaki ta'addanci za a gafi wanda yi lokaci ne yayi ibn khaldun a cikin littafin sa muqaddimatu tarikh yake suranta hadara wato civilization cewa civilization a ko'ina ne a kowane zamani kamar kowane irin ka'imin hai kamar kowane irin halitta ne ina ga zan fahimta halitta ta dan adam ko ta dabba ko ta tsuntsu tana fitowa cikin waɗansu zango na rayuwa zango na yarinta zango na rarrafe zango na fara tashi zango na tatata zango na balaga zango na girma zango na kamala da bunƙasa da cika sannan kuma sai zango na ne sai tsoba sai rauni sai rushewa sai karewa sai mutuwa sai kuma mutum a kai makabartar tarihi an manta da shi ya zama kabaru kana yadda kowane halitta yake haka haka kowane civilization yake a duniya amerika ko ta ki ko ta sun ta sanya wannan alamomin karewa wanda suka fara zuwa ba yadda ta iya kaga kafin a zo wannan lokacin wallahi wannan abin alheri ne ga tauhidi alheri ne ga musulunci ko da sun an goce a matsayin sharri saboda me wata ɗaya kawai da ya wuce baya kai ana yi gobe za a yi abin wani don yake da daddare sunan da muke yanzu haka a kongres na america ana ganin mu kuma ana jin mai wani gane ke ma america din tana da wata kudura da mu'jizar da ta iya ba da bayanin mai kai breakfast da ciwo da safe da suke kuma kana ganin komai suna da rada suna da sauraron dan adam NCIA ne FBI ne wata tsiya wane ne wane ne suna da ma'aikata NCIA kadai mutum miliyan 1 da dubu 200 kawai don nemo labari da leken asiri da waye da waye ga na'urori duk ina suke duk ina suke أتلاه بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون wurin da yafi ko ina karfi guda biyu dama karfi iri biyu ne ko karfi na tattalin arziki ko karfi na soja nan aka yi tagitin kuma aka rusa a pentagon din ma ba ko ina aka rusa ba daidai rukunin da aka rusa din shi yafi ko ina hadari a pentagon yanzu za a samu mutane ranar mutane marasa aikin yi yan zaman kafa wanda mutum miliyan biyu za a samu saboda karewar kamfanoni da dama kamfanonin jirgin sama da dama sun riga sun rufe saboda sun karye duk da taimakon da gushe ba su aikin banza ne sun da sun karye ba za su kare motsi ba duk da cikin amerika hatta na switzerland waɗansu kamfanonin sun rufe sun karye kuma yanzu ka gaji ki hadari gani kake wani dan ta'addin zai zo kawai ya tafi jirgin da gaji ka gaji wani kuma wasu nan ma irin lafiya da nan ma hadari don kun zo dan ta'adda ya shiga motar kawai ya yanke kan direban aka tafi Allah ya nuna musu ya tafi wallahi kawai a cikin irin wannan yanayin abin da yake wajibin mu musulmi ne mu dauka cewa wannan wani abu ne da ubangiji ta'ala ya kawo dan mu musulmi mu samu karantarwa cewa ba wani wanda ya zabi ubangiji dukkan wanda yake ganin saboda karfin mulki saboda bunƙasa saboda waye ƙarya yake bai isa ba wannan sai ƙara mana riko da addini kuma idan amerika ta kame a matsayinta na ƙasa wadda ke kafi kowace a duniya ta fuskar bunƙasa da kaiwa matuƙa a kamala irin ta rayuwar yau da suke kirgawa to ya kamata mu ɗauka cewa ya kamata wani abu ne ba zai taso da resolution ɗinta idan hazara ta socialism ta wuce mun gani sai amerika ta karɓa yan capitalism idan hazara ta masu capitalism ta riga ta wuce to yanzu kuma menene zai mai gurbi to wanda za su mai gurbi dole kuna da sufofi na mai gurbi da a kowannan sufofin tare da mu ko mun dan fara bin hanyar mu kai tsakiya ko kasin ta ba shine abin da kowa ya kamata ya kan sa baya akwai bukatar mu sai illa da matsalar take ciki ba mu ce sai mu musulmi kuma kawai ba da kabar bari za mu ce ta ba da ilimi da sana'a da aiki na gari da ayyuka na gari gaskiya rikon amana sanin ya kamata wayewa kawai kar mutum ya zama wani dole mu gida ne wayewa sosai wayewa a duniyance wayewa a addinance ta hanyar haka na zamu nuna sai duniya da kika kasa ta kowane bangare ga alƙiblarki wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an bi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun dole wanda zai zanto ya alifanci abinda amerikawa da rashawa suka kasa ya zanto musulunci da yawa musulunci kuma yana da bukatar samun mutane masu kwazo da himma su sana'anta wata mu'ujiza a cikin wannan karni na 21 to aiki ne kalubale ba a yau tsakani da Allah mu kalla abin ta kowace fuska kan mu kalle ta fuskar siyasa kadai su kalle ta fuskar siyasa ta fuskar addini kuma kar mu kalle su da dukkan wani imtihani su ne kamar an kada mana dangi yanzu mu yi kabbara mu yi abin nan da zaran an daina kidan kuma mu labbasa a lalle akwai tafiɗi akwai tsayi dole sai da wannan billadin suka yake yanzu halifofi guda uku gari ba Allahu san tanzurin kaida yake yana nan idan sun kashe shi akwai na biyu a gudan kashe shi akwai na uwa a haka duk suna nan tanzurin kaida haka ba tsara da kowanne ya ce su ko ba za su ja da bani duk suna nan suna can tare da shi waɗansu kuma suna waɗansu yankin na duniya daban daban da suka zo suna kama laraba suna abin da yanzu mutanen su da dama suna nan a amerika din kuma suna nan a turai kuma sun duk duk wanda gani wani ya yi suna duniya ya suna yana da sunan sunan hana jinsa ibrahim ko salih ko muhammad ko waye ko waye kuma ya samu suna ko philip ko wani ne ya maka saboda ya shiga da fasfot din philip cikin jirgi ba abin da ya dame su shi ajanda din bin ladin a gaban sa shi dai kar a kyale ba america a duniya a duk inda yake ne kawai ajanda din sa baya da wata ajanda ta wannan kaga suna da matsala wallahi suna da matsala kuma wannan Allah ne zarrabe su da shi ba yadda da iya sun zalunci ba iya kama suna kai ba iya yanzu kafa sun tsoro duk na sun suke amma a duk duk da ya suke duk da suke ji a ta kai amma sai a takasa da ilimin ne ya kamata a yi wani kawance na duniya don a yaki tarar zuzu duk ƙarar ce wala ta ari fanna mun filanar kawo za ka wani lokacin da ya ta dan kuɓuce ta fito sai kuma a samu abu sai a canja ta da wata kalmar ta turanci ta dan gyara abubuwa haka an yi bako siyasi ke wato munafuncin siyasar duniya wallahi duk kariya suke suna suna burda a jiki musamman faransa musamman jamus musamman rasha daɗi suke wallahi waɗanda sun fi jin daɗi a cikin sai mun tsaya kan hadisin wannan ya zanto shi a na gaba ya zanto shi ne na karshe wa an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu anna jariyatan wujida ra'suha qad rudda bayna hajaraini فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين هجرين متفق عليه واللفظ لمسلم وانا حديثي أنكر قولك أنس أمالك الله قال الدعاء yace anna jariyatan hujja rasuwa asali idan an ce jariya ana nufin mace wadda take budurwa wani lokacin jariya kuma na nufin baiwa an gane ko anna jariyatan akwai wata yarinya matashiya wujida ra'asuha qad rubba baina ne an samu kanta wato an tsaga mata kai tsakanin duwatsu guda kamar nan ga dutse nan ga dutse an ɗauki wannan dutse an buga ga kanta a tsakiya har kan ya tsagi shine rubba baina hajarin fa sa'aluha wanda suka same ta sai suka tambaye ta man sana abiki haza waye miki wannan to iya magana tana dauda mutuwa sai suka take da mutane fulanun sai shiru wato wane sai shiru wane sai hatta zakaru yahudiyan har suka ambaci sunan wani ba yahudi fa aw ma ta sai ta gida kanta ta ce eh shine fa yahudi da aka kama wannan ba yahudi fa aqarra ya tabbatar da cewa eh haka ne shine yayi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yurabba ra'suhu baina hajarin manzo Allah ya ce ma ja ta mutuwa guda biyu a hada kansa a tsakiya shine haddin sa wato kenan wannan hadisi na nuna mana alal aqalli hukunce hukunce guda uku na farko idan namiji ya kashe mace shi ma za a yi ba kamar wata fatawa ta take ta wai ba a kashe namiji ya kashe mace sai in mata biyu ne wani ya kashe sai mace daya sai a kawo wata ta biyu ta kashe wata mata kaga dai ka ta mace ce guda ɗaya amma an kashe wannan saboda ita na ɗaya kenan na biyu hadisin na nuna cewa idan mutum ya yi kisa da dukkan abin da ake yin kisa da shi ba sai ya kaifi ba za a yi masa haddi wato kaga nan ƙarin raddi akan mazhabin Abu Hanifa wanda suke cewa la taqla illa bi muhaddad sai in da abu da shi da abu ne wanda yake wannan na uku kuma hadisin na iya nuna cewa a ce ana kashe mutum da nau'in abin da ya kisa da shi idan an zo abin nan kisafi idan wani harbi wanda bindiga aka kama shi aka tabbatar da laifinsa kuma aka tabbatar da kisa za a yi to shi ma sai ne sai a harbe idan ya harbi wanda kibiya shi ma sai masa da kibiya in ya sami wani takobi shi ma sai masa da in yi da zarto shi ma da zarto in yi da kaza shi ma da kaza da nau'in abin da tunda manzo Allah da ya tambaya me aka ce wani me ka ga kaza ne sai sai shi ma je a samu wannan duwatsu guda biyu a hada kansa kaga yana da ba kawai ce a kai ko da nau'in kisa amma sai ku wannan ina ba ta fahimta to kaga an wurin akwai cikin tamamul adala ke cikakken adalci a cikin musulunci kuma wannan lalle zai sa dukkan wanda ya ga irin wannan makamin shi ma ya ga cewa idan na wannan wani da kaza ba ni ma shi za a yi da irin wannan to sai ga ba zai yi abin nan sai ga tun da ka tara nan gudu da muka fada zama da Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum warahmatullahi kuma tambayar farko wanda. ke bayanin cewa maganar bayyana karatun mata a cikin sallolin da ake bayyana karatu kamar magariba ita idan su bahi kenan ƙarin bayani game da wata a tsakanin gaskiya a kashin gaskiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin sallarsa ya koyi karatu cikin sallolin azhar bil asr da raka a karshe ta magariba da kuma raka a biyu na karshe na isha'i ya kuma bayyana karatu a cikin rako'i biyu na magariba na farko da kuma rako'i biyu isha'i na farko da kuma rako'i sallah asubai wannan haka ya tabbata cikin sunna da ya haka a ce ya kuma ce da mutane sallo kamar aikin muni usalli lokacin da manzo Allah kuma ya ce sallo kamar aikin muni usalli yana magana ne ga dukkan musulmi mazan su da matan su bai bambanta cewa ko maza ga yadda ku ko mata ga yadda ku dan haka sai ya zanto ba bambanci tsakanin ɗa namiji da ɗa mace dangane da bayyana karatu a wurin da ake bayyana wannan shine abin da ya inganta daga manzo Allah da kuma ayyukan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i amma malamai waɗanda suke cewa mace ba za ta bayyana karatu ba waɗansu su sukan dogara ne ko dai su ce sautin mutal auren. ko kuma su ce a'a sautin mutum yakan iya zama fitina ga mai saurare ku dukkan wannan kadai baya iya zama kwakwaren dalili ko da mun sallama sautin ta akwai fitina sautin ta kuma al'aura ne kasancewar ta kadai wannan tunda ba nan ne daga manzon Allah ba kaga nazari ne da fito to ballantana kuma sautin mutum ba al'aura bane ayoyin alqur'ani suna haka hadisan manzo Allah sun nuna haka ubangiji ce ya yi lalina amanu la tadkhulu buyutan ghayra kun hatta ku wa tusallimu ala ali in za ku shiga gida wanda ba naku ba kar ku shiga har sai kun yi sallama sannan kuma kun nemi izini cewa sai kun yi sallama kun nemi izini da wa da maza kadai kuma da mata maza da mata da daya yadda inda mutum zai gida sai ya sallama haka in za ta shiga sai ya sallama ko da wanda suke zaune a cikin gidan nan maza da mata ne a garuru kaga sai da bala'ura bane ga umarnin da kyawun aiki da hali da mummuna da mace take والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون ذكر في مزاد مثلا اي يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك تاركهم الله ان الله لا يكفي har wajen faɗin Allah ta'ala wa kullu qawlan ma'rufa da mata ake ku faɗi magana kyakkyawar magana a ce magana su bala'aura ba ce ba Abdullahi da Abdullahi kyakkyawar magana shine umarni kyakkyawa da hali daga mummuna da ya kamata su rinka yi a ko su rinka yi ga dukkan wanda zai yi Umma na aisha tana da manya manyan ɗalibai zarata da suka karatu a wurinta an fahimta ko daga cikin sako irin su masruq wanda duk lokacin da zai rawaito hadisi daga wajen aisha sai ce haddathatni as-siddiqa bint as-siddiq habibatu habibillah wato wanda ta bani wannan hadisi ita ce mai gaskiya irin mai gaskiya umma na aisha nan sai kawo sarbi ce ta ce manzo Allah ya ce kaza inda sautin mai kala aura ne shi wannan tabi'i babba zai je ya karɓi hadisi da aisha don da magana kenan al'aura ta bayyana wurin wani wannan magana ce mafi raunin rauni a duniya cewa sautin mai kala aura ne ba gaskiya bane sautin mai ba al'aura ba inda sautin mai kala aura ne da manzo Allah ya hana mata magana gaba daya an gane ko cewa sautin mace kuma zai zama fituna shi kaga nazari ne kima na fikin amma ba nasi ne ayyana shi ba akwai malamai da suke mutawassitu da suka tsaya tsakiya suka ce idan mace kana karatu ita kadai a cikin gida ko daga ita sai muharramin ta ko mijinta ta bayyana sautin ta ita duk ta dama ba wani bambanci amma idan kana karatu a wurin akwai waɗansu mazaje da mama ba ta ba to za ta bayyana da sautin ta ne gwargwadon kaɗan yadda za ta biyar da kanta amma mutum in ta bayyana haramun zai ba ta da sallah wannan babu hujja ko ta zikin kuma a tsakani da Allah sai dai mutane ba shi suka saba ba kawai duk wanda zai maka inkari zai maka inkari idan ka saba malikiya amma ba dan ka saba Allah ko manzon sa kuma mai yadda muka ta faɗa kowace magana ta fiki ba wata a cikin malikiya ba cikin kowace mazhaba ce ta fiki akan samu daidai akan samu kuma abin da yake ba daidai akan samu daidai akan samu kuskure maganar manzon Allah sai kadai kuskure ba ya shiga cikin ta dan wahayi ne amma dan can ko ijtihadi ijtihadi akan iya dacewa da daidai akan iya kuskure kuma muna da cikakkiyar gamsuwa cewa waɗannan mazhabobi daidai ɗinsu ya fi kuskuren su yawa daidai ɗinsu na ɗaukan kusan kashi casa'in zuwa abin da ya fi casa'in cewa an gina hukunci kan abin da yake lalle akwai dalili a kai to amma kasancewar haka ba shi ke nuna cewa kare da aka samu kuskure sai mu bi kuskuren ko da mun san kuskure bane ba ko da mun san babu hujja bane ba Allah ba hitar da mu da kuke mala wa alaikum assalam na manta ne ta sai da darasin ne sai na tasayin da sarrafa ko dari ba da yake na manta ne sun farko ya kamata da kusa na na eh, kamar wancan ayat hadisin ya zo a lafazin ayat assalamu alaikum na mala yace yaya ko ina hukuncin da ake cewa musulmi baya yin zina ko sata ko fashi fa sai an kide masa imaninsa to za a yi masa hadin ya bani musulunci a shi lafazi na imani mataki ne sama da mataki na musulunci za ku fahimta da cikin hadisin Umar bin Khattab wanda ya fi shahara cewa hadisin Jibril yace akhbirni an al-islam manzo Allah ya an taka da Allah ya yarda da zuwa akhbirni an al-iman an tu'mina billahi wa sannan akhbirni an al-islam kaga ya faɗi maratibu din martaba ta farko ita ta musulunci mai bi mata imani sannan ta karshe wato wato kaga anan wurin sai manzo Allah ya fassara musulunci da ayyuka na zahiri sallah zakka kalmar shahada aikin hajji sauransu ko kuma fassara imani da ayyuka na batini imani da Allah imani da mala'iku imani da kaddara da ranar tashin kiyama da sauransu kore wa mutum imani ba cikin nuna an kore masa musulunci ba an gane ko wannan hadisi da mazalla ke cewa la yazna zani yanzu ne wa kowa mu'min wa la yashrabu sharibu ya yashrabu wa huwa mu'min ila akhirih baya nufin cewa idan mutum ya yi zina ya fita daga musulunci hadisin yana daga cikin hadisan da ake kira ahadithul wa'id abinda ake nufi da alwa'id razanarwa kuwa hadisin na razanar da kai cewa babu yadda za a yi lokacin da kake zina akwai imani tare da kai lalle sai an cire imani mutum ke yi guda to in ya gama sun ana mayarwa ko ba a mayarwa manzon Allah ya shiru don ya razana <laughs> amma lokacin da mutum ke yin zinar yake cikin yin ta lallai an cire imani sannan lokacin da mutum yake cikin kwankwatar giyar gagiya a hannunsa yana cewa lokacin lalle an cire imani akwai tsammanin a iya dawo da shi bayan ya zama akwai tsammanin kuma shi abin jin tsoron kaddara a ce idan idan mutum ya gama za a dawo da shi to idan mutum ya mutu kuma kafin ya gama fa kaga akwai tashin hankali to wannan shine makasudin manzon Allah wa'in at firgita zuwa da razunar dan mutum ne sun to dan munanan laifuka ne alaikum menene hakikalin maganar cewa idan mutum ya yi sanadin mutuwar wani ta bangaren sana'arsa ba komai kamar likita ya ji da ta yi nemo Abin da malamai suke magana a kan aikin likitanci idan mutum ya sanadiyar mutuwar wani sukan kawo sharuɗa ina jin mun taɓa yin magana a baya kuma nan gaba ma za su zuwa na kaɗan daga cikin sharuɗan ya zanto shi ƙwararre ne ba wani likita ne wanda ya so jangora ba likita ne na gaba amma duk mutumin da yake laifin da sabi fa fafafa ba يعني تظاهر بالطب وليس بطبيب يسكت وتطبب ya danganta wa kansa likitanci bayan shi ba likita bane ba sai ya bada magani aka sha aka mutu to akwai kisar ina fata an da da to kaga wannan wadannan suna sa cikin amdo dan suna ga cikin cikin shibhul amdi da haka dai akwai abin nan a sa. ko mu ce kisasi ko kuma biya diya kamar yadda bayani zai zo nan gaba a cikin babun diya da menene inda za a ummance tsakanin abin da ake biyan diya da abin da kisasi da haka nan ne zan so kwararre ne a wannan fannin da aka ce ya magance cutar ko ya bada maganin cutar idan bai zama kwararre ba to idan ya nisanci aka fito a koma gara sannan na biyu ya zanto cewa wato bayan kasancewarsa ƙwararre ya zanto cewa eh ma ba wani ba za a yi tarbi cewa in na tashi ko ban tashi ba dan abu a hannun ubangiji ke ba wannan dan da akwai sarta gaskiya na manta na na ne karanta masala amma dai lalle mafi muhimmanci ya zanto cewa ya san abu dan idan bai sa abin bai yi likitanci ba za a yi ba shi yasa yanzu da ana da ake dabda aiki da shari'a musulunci din nan ko ake aiki da ita wajen sun jihohin in ta fara aiki eh. in ta fara aiki sosai da sosai za a yi sosai da sosai kaga irin masu sai da maganin nan maganin ba maganin kano ma shi dan darar wani ko da ke banda shi dan darar kada mutan darar wani jidda masu irin wannan sai da magungunan nan wallahi duk kama su saboda yawanci su dun makale ka kaga mutum ya kawo magani ne ya faɗi maganin cuta ɗari magani ɗaya jini na daban da naka na wancan daban da naki kuma duk da maganin mu duka ko babu wani awo ko babu wani bayanin cewa to kali kaza ko kaza kaza kaza kawai yadda mutum ya ga dama zai aba ko ya ko wani abu wallahi waɗannan suna ta kisa ba sani suna ta haifar da shi ya nuna dan akwai dan tabbas akwai wanda sun san magani din tabbas bincike ya nuna to ga irin wannan ya kamata a ce dama gwamnati tana da wani sa ido na musamman akan su abu diddigin kowanne a ga wanda ya san abin a ba shi certificate na musamman na an yadda kuma iyakance cutukan da zai iya bada magani a kai ba da maganin komai da komai bane ba to wannan shi da ruhin al'amari insha Allah bayani zai zo kai cikin wannan babu assalamu alaikum dan Allah ma na bayyana wa uwa da ke cikin maganganun yan jarida musamman na gidajen turai dangane da fasara ta'addanci da kuma tsiriliyan fasara wai musulunci bai san da kisan wanda bai wanda bai zai shi ba wato fasara mutane musulunci bayan su ba musulmi bane a yi kira gare su don gyarawa da sauransu wato abubuwan ne turawa sun cibu da yaki ko musamman yakin da yake da mai hatsari shine yaki ta kafar watsa labarai ɗaya daga cikin su yake cewa ikzib ikzib ikzib ikzib walau akthar min bilyon marra likay yasduka kan nas walau marratan samari. yace yi ta ƙarya yi ta ƙarya ko da kake so miliyan ɗaya akwai tsammanin in ka miliyan ɗaya da ɗaya kira a yadda da kai saboda tun ana yi ana sa ƙarya ne har wata rana ta ne shi ne siyasa kafofin watsa labarai na turai an san ƙarya ce amma za a gyara a ce a faɗi an tattanta da ƙarfi da yaji a waje ta to zai wahala lokaci guda ka iya kai dai abin da ya kamata wato a nan gudun malamai ne suke da aiki gaskiya ba malamai da ko masana a bangaren rayuwa daban-daban ko da waɗanda ba malaman addini ba ne ba wayar da kan mutane game da wannan makin wayar da kan mutane tauhiya wato gaskiya muna da al'umma da yawa da idan kanta ya waye ba karamin ci gaba za mu samu ba a wannan kasar amma rashin wayewa da gidajen yana haifar mana da dukkan matsalolin da yake haifarwa yana haifar mana dukkan matsalolin da yake haifarwa za ka ga a suka kasashe yara yan shekara sha bakwai yan shekara ashirin idan suka zo suna maka wani su zo su jaka duniya suke mamaki mata kawai idan suka tafi suna maka bayani suke kai mamaki to amma a yanzu haka muna da wannan karancin wayewar mu gane makircin da wato ake mana ta hanyar kafofin watsa labarai da mummunan fassara da ake yi mummunan fassara saboda dama sun turai idan suka dauki mutanen mu su yi aiki ko a BBC ko a BOA ko dukkan wata kafar labarai dama suna bin diddigi suna da mutanen su wanda suka karanta wannan yara su ji kowace irin fasara za ta bai kowace kalma kaga dai lafazin al-irhabiyun da aka dauki shi a matsayin yan ta'adda ko ba su kishin musulunci ko ba su wane da musulunci ko yan ta'adda da sauran duk da gangan ake wannan fasara da a isar da wani sako na musamman na a ne a turar da musulunci din a matsayin wani addini ne ta addinin da rashin sani ya kamata ko na wani wani haka wannan a gaskiya ba da wani wannan ba za ta warware ba suna bukatar lantarki suna bukatar na da wata da malamai ya kamata su rinka yi a duk lokacin dangantakar da ke ta kama za a yi shawara da kan mutane a kan ko musamman idan mutum ya samu dama ya yi magana kan a kafar watsa labarai duk a yi shawara da kan mutane da mutane duk ababai da suka taso a inda aka ci gaba inda inda gwamnati suke lura da hakkin al'ummar da wani abu ya kunno kai to sai a samu waɗansu masana sun ka bayani akan wani abin da kuma kuma a bi bi hikimomin da za a tusa mutane san wannan abu ko kuma kin sa ta hanyar hikima ta hanyoyi daban-daban ko dai a sa malami yi bayani ko a sa 'yan siyasa ko malamai shafar da 'yan siyasa ko lokacin da ya shafar ilimi kiwon lafiya da mutunci wani abu yana shafi kaza haka da za a yi tabi ta hanyoyi daban-daban waɗansu ma za a rinka tsara waɗansu wasan gogo don a magance wata matsala da ake da sa da al'umma to amma a ga al'umma wani kara shi ne ba a masa tsari da za a wayar da ita kan da na aka yanzu ba da kike ake da abin da ba yanzu da kasan da wani kace da shi abin da san na aina a cikin yankunan duniya din a Asiya a Afirka a Asiya sai ina ta gabas ta yamma ta arewa ko ta wasiti da wadawa suka iyaka da ita menene suka ke tattalin tarihin da musulunci ba ku da mutum ya babban mutum wanda yake mai hankali da basira kusa da ayyukan suna da yawa kwarai da gaske amma dai duk a fahimta ta malamai ya kamata su saki nauyin wayar da kan mutane game da irin waɗannan a wani ke tambaya game da mai abubuwan da suke faruwa a zamfara a tsakani da allah duk wanda yana daga cikin makirci da ake so a yi na a karya rabar shari'a musulunci ana so a yi amfani da yan siyasar da ba jam'iyyar ke suke mulki a wannan sassin ba su zanto karfin kafa wajen tafiya shari'a musulunci da sunan siyasa kuma akan yi amfani da samari marasa aiki yi a ba su kuɗi a ba su kwaya a daskarar da tunanin su da su a zo a kan ta ayyukan da ta'addanci kawai ba don kome ba suna so su don suna ganin cewa duk abin da suka yi musu kare shari'a sun kasa yanzu a da ke gaban su shine yaya za a yi an musali ba zai sake cin zalla ba nan gaba gidajen da ke gaban sai a yaya za a kama masu lamar ranar da bakar sake cin a raba su da jama'a a yi waye a yi waye yi abin inda ke gaban su shi ne ake ta fito da irin waɗannan mutanen suke da irin waɗannan ayyuka kuma a yi ta ƙoƙarin yaɗawa a kasar ba labarai idan an bace allura a kuma yadda ita da ba to a nan wurin akwai su waɗansu daga cikin jahilai a siyasa waɗanda su bambancin siyasa sun yi tasiri a cikin su haka mun da da kawai in kai ba ɗan jam'iyyar ba ne duk yadda mutuncin ka ya nuna to bai nuna ba a wajen kuma in kai ɗan jam'iyyar ne duk yadda arnancin ka ya kai arnanci kai ne ɗan to wannan shi ne babban haɗari a tsakani da Allah siyasa irin wannan da ya ta Najeriya da ake ko siyasa ta ba ta da alaka da in ma an mayar da ita wasila saboda yadda wato aka samu kai a ciki har kafin a samu tabbatacciyar hanya ta musulunci din to baya nuna